kamar da yadda 'yan kasuwar suka tabbatar mutane akalla goma ne suka rasa rayukansu wasu kuma suka jikata yayin da wasu 'yan bindiga da ake jin 'yan fashi da makami ne suka kai hari a wata kasuwa a garin na mobi. muka ne daga bisani har suka gudu suka muka gudu ni ba zan cewa daga baya ga abin da ya faru ni ma a firgice na kaya na duk na a kasuwa na gudu na dawo gida mutane su dogaye ne kuma da kaya sicilian a jikin su fararen kaya kaya dai na gida kawai haka su bakakin kaya wayan su kuma suna nan dai kawai haka don saboda abin da ya zuciyar mu ya tsinke ba za ka iya kallon mutumin da kyau ba ma ni ka irin bindigogin da na gani a gurin sun nan manyan makamai don sun jefa wani abu ma har hayaki ya tashi ya kona wani abu wanda wani yana sai da kayan blouse insa gurin ya kone inda suka jefa wani abu wutan ya tashi a kan suna da wallahi don ni a kidime nake wallahi don ni ban taba ga irin wannan abun ba garin da yana da nisan kimanin kilomita 150 arewa da Yola babban birnin jihar Adamawan hakanan rahotanni sun ce 'yan bindiga sun fi kashe mutane biyar yayin da su ma 'yan bindiga biyar suka rasa rayukansu a yayin ya wuta da jami'an tsaron da suka kawo ɗauki maharan sun kuma kwace dukiya daga hannun 'yan kasuwar da karfin bindiga alhaji muhammad nur shugaban 'yan canji na kasuwar ya bayyana da suka samu kansu yayin wannan hari a yanzu a takaice wanda muke da shi kafin yanzu wanda baya kuma ba ta kaɗan amma a yanzu muna da tsakanin 'yan kasuwa da barayin talatin ko ma fiye da shigo ko ta wani sako na kasuwan da sun shigo biyar biyar ne hurhuru ne ta kowane lungu lungun da yake hada mahadan zuwa cikin kasuwan to a wannan lokacin ne kawai sai muka fara jin harbe harbe kowa ya gudu shago mai gudu ya gudu aka biyo mu cikin shagunan mu aka zaka kwankwantar da mu waɗanda suke da durowa aka faffasa waɗanda kuma suke da safe aka sa musu bakin bindiga sai dai su bude eh, a yanzu ba za mu iya da tabbaci ba amma muna a kiyasi a karamin sa dai ba zai kasa naira miliyan ashirin ba wanda ni na sani ta gefe to yanzu dai muna cikin halin dar mai kowa don yawancin yan kasuwa kowa ya rufe sa ya koma gida. To sai dai kuma a wani sakon katta kwana na test message da kwamandan rundunar soji da ke garin Lieutenant Colonel Bedi Martin ya aike wa manema labarai ya fa tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce ma sun samu nasarar kashe wasu daga cikin maharan. Wannan ne dai karo na biyu da ake kai irin wannan hari a kasuwar cikin wannan shekara kuma wannan na zuwa ne a kasa da kwanaki uku da maido da layukan sadarwa a yankin. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.